Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran da farko ga muhimman kanun nasu. janyuwar sojojin faransa daga kasar niger da hukumomin kasar suka bukata na ci gaba bisa sojoji 1,500 da ke kasar kashi 80 cikin 100 sun bar kasar akwai mu da karin bayani matsalar tsaro a jihar ilela yankin tawa ba ta tada hankali in je jihar za ku je karin haske a cikin labarun namu na yau gudunmuwar da kungiyar agri ta sai sayar take bada a fannin kiwon lafiya a yankunan da ke fama da matsalar tsaro shine rahoton na musamman To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya a cikin wani labari na talabijin ɗan ƙasar Nijar da aka watsa a ranar jiya a rawaito cewa sojojin Faransa 1,346 ne da kashi 80 cikin 100 na kayayyaki aka janye daga ƙasar Nijar zuwa wannan rana sojojin Faransa 157 ne suka rage a Nijar daga cikinsu 75 eh, masu kula da kayayyaki ne tun jiya mulkin ranar 26 ga watan Juli sabbin hukumar kasan jiya suka bukaci da a gaggauta a kwashe sojojin Faransa 1,500 tare da yin Allah wadai da yarjejinar soja tare da Paris. Duk da ja'in ja Faransa ta amince da ta janye sojojinta tare da kammala janyewar tasu a ƙarshen shekara a cewar manuel Macron. Ƙaramar hukumar karkara ta Dargol ta yi fama a tsawon shekaru da a wani adadi mai yawa na mutanen da suka ƙaura daga matsugunansu na cikin gida. An kesta su kusan mutane 2,500 na ƙauka 16 da suka samu masauki a ƙaramar hukumar Dargol, Benju da kuma Garbunya. yaya wato zamantakewa take kasancewa tsakanin baki da kuma 'yan gari amsa tare da hamadu isaka magajin garin dargwal a cikin rahoton wakilinmu na musamman umar hamma Cikin shekarar 2022 zuwa shekarar 2023 an samu mutane da yawa da suka gusa daga mazamninsu. A jimilci an samu ƙauyuka goma sha shida da ke a kudancin da'irar da suka koma kuma dab da kwalta. An ƙirge a jimilce mutum 2,455 da suka gusa daga mazamninsu. An rarraba su a cikin gurare uku a Bangiyo, Gamya da Dargon da suka zo inda aka karɓe su. An musu tarba ta musamman kamar yadda kuka sani ne al'umma guda ce. Mutanen garin sun tarbe su sun ba su gurin zama mu kuma a matakinmu na ma'aikatan gwamnati na da'irar mun nemo abokanan hulɗa da za su ba su taimako a ciki akwai a peace pam medicine sans frontier da suka kawo musu tantuna don kuma kusan damana tana kusa da zuwa mutanen gari sun ba su gonaki don su yi noma ma'amalar dai za a ce tsakanin mutanen gari da mutanen da suka guso daga mazamninsu tana da kyau sosai Jihar Ilela da ke bangaren kudu maso yammacin yankin Tawa na kunshe da ƙauyuka 215 da ruga 134 da suka rabu a cikin Ilela ba da gishiri da ta Tajaye. Abdu Jibu Isiyaka Firfan Ilela ya yi tsokaci kan halin tsaro a wannan yanki a cikin rahoton wakilinmu na musamman Tare Muhammadu. abin da ya shafi fannin tsaro sai mu ce alhamdulahi cikin gunumin Ilela dai babu wani tashin hankali babba. da muke gani harkar tsaro dai halin su dai Allah kare mu banda kananan abubuwan yan sace-sace su dai da muke fama da su rikici tsakanin manoma da makiyaya shekara da shekaru wannan gunduma mu. Allah kare ta da irin wani abubuwa akwai kokari da musamman sarakunan gargajiya suke kawo muna jinjina musu kwarai saboda duk wani abu ya taso yan wayewa talakawa kai da in kaga kai mai gona bahila ce ko makiyaya shigo gonarka da dabobin shi kar ka ɗau doka a hannunka maza ka je ka gaya hakimi kuma hakimi shi zai samu ya zo gani in banna ce aka yi ya san bannan nawa ta kama sai ya yanke haɗin kai kullum muna buƙatar shi muna kira ga al'umma ilaila da su ba mu goyon baya kusa duka aikin da za mu yi idan al'umma za mu yi idan al'umma ta ci gaba ƙasar mu Nijar ta ci gaba baki ɗaya Ɗalibai dubu tamanin ne suka rasa wato samun hanyar zuwa makaranta a cikin yankin Tilaberi dalilin matsalar tsaro makarantu 912 ne da cibiyoyi aka rufe cikin yankin tilaberi a cewar daraktan ilimi na yankin a cewar kamfanin dillancin labarai kuma na anp 'yan mata hamsin da hudu da kuma samari bakwai suka amfana da wani horo na kwanaki uku da ma'aikatar kare yara ta arlita ta shirya domin taimakawa yaran da suke sabani da doka. an ba su horo kan ayyukan hannu domin samun kuɗin shiga yakubu na kabale shugaban ma'aikatar kare yara ta arlit ya yi wa usman umaru ƙarin bayani to wanga baje koli da muka yi e, eh, maharin shi yaran daga mu wanda ake turo mana daga kwamsariya daga gendarmerie wasu suna cikin halin Eh, shaye-shaye ko halin tambele na gari muka ce to wanga yaran ya za mu yi mu melo su su zama yara na gari sai muka ce to bari mu gani mu samu musu horo albarkacin horon nan take wa su fita wannan yanayi suke horo shi kuma muka samu muka musu horo saman eh, kere-kere na wani mai wani eh, man gashi wani omo sabili da kaya dai haka dai wanda ake ce ma da turanci kuma musu horon e, bisa agr agr shine activité génératrice de revenu saboda dai su fita wannan yanayi na yawon tambele da na, na shaye-shaye zuwa gidajen likita cikin yankunan karkara na kasancewa wani kalubale kowace rana ga shugabannin kiwon lafiya haka na tafiyar hawainiya ko kuma baya yiwuwa jehi-jehi daga wani yanki zuwa wani yanki misalin kara wani ƙauyen da ke kusa da birnin gaure amadu mumuni shugaban cse ya bayyana matsalolin kan wannan matsala a cikin rahoton wakilar ta musamman umu umaru Le mois on peut avoir jusqu'à 23 accouchements. A cikin wata muna iya sa mata da suka zo haihuwa har 23 mu likitoci kaɗai ne muke fama da su saboda ba mu da unguzuma. Matsalar da muke samu a nan ita ce lokacin da suke cikin aikin su na noman rani wasu matan ba sa kiyaye lokutan zuwa awo. Unguzuman gargajiya suke taimaka musu. Al'ummar da muke kulawa da ita ta kai sama da mutum dubu goma sha uku. Wannan babbar matsala ce mu biyu ne kawai likitoci ba mu da unguzuma. Shekaran jiya ma sai da na haifar da mata uku har da mai tawaye komi ya wakana babu wata matsala ina shan hankalin mata su kiyaye lokutan zuwa awo rashin zawa a cikin lokaci shi ke kawo cikas ga lahiyarsu da kuma haihuwar matacce ko kuma uwar ta rasu wajen haihuwa wani bisa su ce ba su samu amalanke ba shi ne yasa suka zauna gida suka aihu abin da ya fi alheri ga ya mace da ta ji alamun nakuda ta gaggauta ta zo asibiti a cikin lokaci. Domin tallafawa kafofin yada labarai su kasance masu inganci a Nijar aka kafa gidauniyar tallafa ma waɗannan kafofi bayan shekaru biyar na gwaji dokar an mata gyaran fuska daga bada taimako na kai tsaye zuwa bada taimako wanda ba na kai tsaye ba sai dai duk da haka wato babu wani ci gaba a cewar su Suleiman Bra mamba na zauren Maison de la Presse ya yi tsokaci kan wannan batu a cikin rahoton Ali Nyalli. même le Conseil pour la communication. Ko da an soke hukumar sadarwa ta ƙasa, kahin lokacin da za a girka kwamitin da zai maye gurbinta, hakan yana da fa'ida a rinka tattaunawa kan wasu matsaloli da ke kawo cikas a cikin aikin na jarida da na kafofin sadarwa. Wannan wata dama ce ta samu ta a sake duba wuraren da ke da rauni, a duba hanyoyin kawo musu gyaran fuska don a samu kamfanonin sadarwa masu inganci. Ciku ana yin sa da madara kuma abinci ne da ya shahara Afirka ana yin ciku ne a gargajiyance ita dalilin haka wata mata mai fasa'a ta kafa wani kamfanin yin ciku. Madan Ami Isufu Biku wato mai kamfanin furmasheri aminci ta yi bayani kan yadda take yin cikon a cikin rahoton Amadu Haruna Jibo Ismail. Wannan jikun na Nijar yana daga cikin ababen da OAPE e ta buga matan bari, wato shaidar cewa daga Nijar kawai ake samunsa. Asalinsa daga Nijar ne. Jikun ma kala-kala ne, akwai wanda ake sarrafawa da madarar shanu, to zancensa za mu kawo muku tun da shi ne muke sarrafa mu ma. Akwai kuma wanda ake yi da nonon taguwa, akwai na nonon akuya da na nonon tinkiya. Idan za ka sarrafa cuku sai ka samu ɗanyar madara, a kwantar da ita, sannan a shanya ta tsawon awanni biyar zuwa bakwai shikenan tukun yayi lalle akwai na'urori da mutum kan iya amfani da su kamar wanda muke ce ma desiderator sannan kuma mutum zai iya yin abinsa a gargajiyance akan matankaɗi na musamman wanda zai iya ɗaukar nauyi idan ana tausawa akwai kuma 'yan kwanuka wanda ake sawa a ciki idan an sarrafa domin ya ɗauki nau'in kwano. da yake a da can idan ana sarrafa cuku ana barin shi ne kawai haka nan amma mu yanzu mukan kulawa da gyaran shi ta yadda zai jimawa kamar zai ɗauki satuttuka ko ma da ni ba tare da daɗin nashi na ainihi ya ragu ba. Difa yanki ne da ake noman shinkafa a Nijar a shekarun da suka gabata ana iya noman shinkafa har sau uku sai dai wannan shekara noma biyu ne aka samu dalilin wasu matsaloli. Alhaji Madu shugaban gandaren Shatimari ya yi wa Gidi Abdurrahman ƙarin bayani. yadda muka yi sare-saren namu so uku ne muka ajiye amma akwai dalilan da zai sa ba za mu samu mu yi ukun ba eh, dalilin zai kai kamar biyu eh, na farko lokacin sanyi wannan irin da gare mu in an sa sanyin nan shine ba zai samu ba ya tashi da kyan san samu ne kwana ashirin da biyar zuwa kwana talatin iri yayi kenan yanzu in aka sa irin nan na yanzu kam zai kai kwana arba'in zuwa arba'in da biyar ma ba zai kai dashe ba kenan shine masa matsala na daya na biyu kuma wannan dangaraman nan da aka yi na rifuma da ya karye shi ne zai samanto kenan in ba shi aka daure ba kenan na uku zai wuya samu amma biyu kam tabbat insha Allah in Allah yarda za mu yi na biyu kin mu dauka. cikin rahoton mu na musamman a nijar kungiyar croix rouge sai icr na taimakawa wuraren kiwon lafiya na yankunan uku da suka hada da difa tawa da tilaberi da ke fama da matsalar tsaro wata dama domin samar da saukin zuwa likita ga al'umma da ke cikin waɗannan yankuna Musa Baje Coronatan kiwon lafiya na sai ICR ya yi ma Habiba Ahmed karin bayani. Ko kuna air mana bayani kan sai ICR da kuma shirin ta na kiwon lafiya a Nijar kundin tallafi ga CSE? E? icr uh, uh, na tallafa wasu cibiyoyin kiwon lafiya a matakin ƙasa. a ciki akwai asibitin jihohi kamar difa tawa da tilaberi jihohi ne da ke neman gujewa rashin kwanciyar hankali sannan kuma da cibiyoyin kiwon lafiya da dama da ake kira cse da ke cikin waɗannan jihohin da na zana ta haka sai csr na sauƙaƙa kusantar asibiti ga mabukata da ke cikin jihohin masu fuskantar rashin tsaro mun sa hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna don gyara samun zuwa asibiti da samun kula a asibiti wa masu jumuwa sanadiyar rikice-rikice da abun da ya shafi ceton rayuwa magani ko tiyata Sabili da wannan yarjejeniyar wa waɗanda suka samu rauni sanadiyar rikice-rikice sun samu kulawa ta musamman cikin kankanin lokaci. Waɗannan majinyata da ke cikin halin buƙatar magani cikin wasu gidajen likita ko na kusa ana iya aika su cikin asibitoci waɗanda na zana baya ko ko in tilasta kama a aika su ya mai. Dokta, menene takamaimai tallafin sai ICR take kawo wa ɓangarorin kiwon lafiya da ke yankunan da ke fama da illolin yaƙe-yaƙe. Tallafi ne don karfafa yadda ake karɓar mutane a asibiti da kawo tallafi kuma don kara adadin mutanen da suke iya kula da su a jimince. Tallafi ga cibiyoyin kiwon lafiyan nan da na faɗi. Tallafin ga cibiyoyin kiwon lafiyan nan da na faɗi ya fara ne daga kyautar magani da ake baiwa majinyata masu zuwa cikin wayannan asibitocin da muke ma'amala da su wayanda sai ICR e ke tallafawa. Kyauta ne kuma ake maganin wani bangare ne na tallafi tallafin CICR e amma sauran tallafin yana wajen kayan aiki ne wanda ake bukata cikin gaggawa kamar da magungunan tsaftacewa ba da hogo ga ma'aikatan likita da tallafin kuɗi kuma don samun a kai majinyaci wani gurin a cikin wata babbar asibiti zuwa wata wadda muke tallafa ma muna kawo irin wannan agaji ga al'ummomin nan wato wajen ɗaukar nauyinsu ko a rabi ko na gaba ɗaya a cikin asibitocinmu da ke da alaƙa da ayyukan CICR. E ina gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci yi da zan haɗa ku da Salamatu Kadiri wadda za ta gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu sai an ji muku. kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store